إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يشطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير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 hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1443 daidai da sha uku ga watan hudu shekara ta 2022 miladiya gamu a wannan harabin masallacin sabana bank a cikin birnin sokoto inda muke haduwa cikin wannan wata mai albarka domin gabatar da karatu alkur'ani da fassara gwargwadon fahimta muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya azita mu da kyakkyawan fahimta da bayani da kuma ikhlasi ya karɓa mana allah ya sakamakon alkhairi mai yawa ga dukkan shugabanni da sauran jama'a da ke ɗawainiya akan wannan aiki na da'awa muna cikin suratu hijir mun kwana aya ta arba'in za mu tashi ta 41 insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce قال هذا صراط علي مستقيم نعم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين muna cikin kisar annabi adam da iblis babanmu da maƙiyinmu baban aljannu mun kai ga inda an riga an tsine masa albarka kuma ya ci gaba da tsaurin kai da neman lokaci don ya yi barnar da aka kaddaro mashi ya yi allah ya ce kuma ya bashi ya ce shi kuma tun da aka bashi aka batar da shi saboda wannan zai yi kokarin cewa ya ga ya halakar da zuri'arsa daga hanya allah ya taimaki babanmu dai annabi adam shi kan bai bi shi ba kuma allah sai ya saukar da shi ƙasa da shi da matarsa da shi iblis allah subhanahu wa ta'ala ya ce su je قال هبطوا منها جميعا قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين الله يجي مع نبي آدم da matarsa hawa su sauka zuwa duniya da shi iblis suna da wurin zama a cikin duniya zuwa ɗan wani lokaci da za su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala a zuwa can gaba ya ce fa’in ma ya atiyan na kumminni ma na hudan faman tabi a huda ya fala haufun alaihim wala ya zanu. ya ce idan shirya ta zo muku da gare ni su ne manzanni da Allah zai ci gaba da aikowa da littattafai da zai aikowa ya ce duk wanda ya bi shirya daga cikin wa'annan zuri'a ta annabi adam da ta iblis Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su babu bakin ciki amma wanda bai bi hawa wallazina kafaru والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون wanda kuma ya kafirce ya karyata ayoyin da Allah zai aiko da manzanni wayannan su ne yan wuta har abada ba su fita to kaga an bambanta tsakanin wayanda za su bi shiriya da wayanda za su bi shaidan shine da iblis ya ce zai halakar da al'umma duka shi da kansa ya cire wasu ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayan ka cikinsu abin tsalkakewa a wannan kira'a ko kuma mukhlisina masu ikhlasi masu ikhlasin su ne wayanda ake tsalkakewa din ko ya zama ismul fa'il ko ismul maf'ul Allah ka tsalkake mu daga bautar shaidan ƙala sai allah ya ce haza siradun alayya mustaqim wannan hanya ce a kaina miƙaƙƙiya haza ɗariƙun mustaqimun wadih wa huwa hanyar allah ita ce inna ibadi allah ce lalle bayina na ƙwarai laisa laka alaihim sultan ba ka da hujja ko ƙarfi a kansu baka isa ka kawar da su daga shirya da za zan aiko a duniya ba ƙalar ulama malamai suka ce ya'ani ala qulubihim Allah yana nufin bai da ƙarfi na karkatar da zukatansu wa qala sufyan bin uyaina rahimahullah wani cikin manyan magabata sufyan dan uyaina cikin malaman da ke da mazhaba ta ahlus sunna yace ce ay fi an yulqihim fi zambin bai da iko ya jefa su cikin wani zunubi yamna'uhum afwi wanda zai hana su samun rangwamen Allah subhanahu wa ta'ala wa yudayyiquhu alaihim kuma wanda zai tare musu wannan hanya ya kundata musu wa ha'ula'i alladhina hadahumullah wa'annan su ne wa'anda Allah ya shiryar da su wajtabahum ya zaɓe su wahtarahum wastafahum ya zaɓe su kuma ya fitar da su daban Allah ya ce illa manitta ba aka min alghawin sai dai wayanda suka bi ka cikin halakakku su ne wayancan na kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun to wayannan batattu dama haka Allah ya halice su ba su da rabon shirya rabon wuta ne su ne iblis zai gayyace su wato ba za a basu haka kawai su je wuta ba ba tare da sun yi laihi ba sai an zo duniya an saukar da shari'a an aiko manzanni da littattafai an kira su sun ƙi bi shaidan ya kira su sun bi shi sai ya zanza a yi musu hujja a azaba akan wannan hujja Allah muna gode maka da na'imar musulunci da imani Allah ka tabbatar da dogadoganmu sai Allah ya ce وإن جهنم لموعدهم أجمعين نعم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم الله سبحانه وتعالى وإن جهنم كو أكو واو وإن جهنم يوا وإن جهنم كم وللي يتوت جهنم lamau'iduhum haƙiƙa wallahi ita ce abin alƙawalin da aka yi musu ajma'in baki ɗaya suwaye kenan ya'ani iblis wa ba'a da iblisu da duk wanda ya ansa kira sai ya bi shi alƙawalin da Allah ya musu ita ce jahannama shine wallazi da kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar jahannama din kenan ita ce annar sai Allah ya siffanta jahannama mai ke gare ta laha sab'atu abwab ka karanta na karanta Allah ya ce tana da kofofi guda bakwai ita wutar jahannama ai adabaqun tana da rufi rufi guda bakwai dabaqun fawqa dabaqin rihi bisa rihi malamai sun tattauna akan kofofin jahannama yaya kofofin suke an samu wata ruwaya wadda al'imamul qurdubi ya ruwaito a cikin littafinsa aljamia da ahkamil ƙura'a ruwaya daga sayyidina Aliyu bin abi talib radiyallahu anhu ya ce ko kun san yake ce ma ɗaliban shi ko kun san yadda ƙohohin jahannama suke suka ce a irin ƙohohinmu mana suna tunanin irin ƙofofinmu ne na ɗakuna ko na gidaje sai ce a ba haka take ba ya ce ƙofofin jahannama haka suke wata saman wata rufi ne wani saman wani wani saman wani ya ce kuma ƙofofin har ya faɗi sunayensu ya ce jahannam ita kanta ma ƙofa ce ta wuta allah kare ya ce sama gare ta ma wa ma adaraka mal hudama ma. ya ce sai kuma sai kuma saƙar ma kun fi saƙar ita ce ta uku sai ta hudu ita ce aljahim sai Allah subhanahu wa ta'ala ita bayan bada cikin alkur'ani mm. ula'ika ashabul jahim akwai wurare da yawa sannan kuma laza ya ce kalla la innaha laza lalle ita ce laza an ce mata laza ita ma saboda tsananin huruwanta sannan kuma akwai sa'ir kamar yadda ya ce fariƙun fil janna fariƙun fil jannati wa fariƙun fis sa'ir sai ta ƙarshe ita ce hawiya wa ma adaraka ma hiya narun ma adaraka ma hiya narun hamiya wa amma man khaffat mawazinuhu wa amma man khaffat mawazinu موازينه نعم فأمه هاوية ita ce uwarsa hawiya wanda ma'auninsa bai cika da alheri ba sai shari uwarsa hawiya ita ma kowace daga cikinsu akwai dalilin da yasa aka kira ta da wannan suna ɗin ita jahannama aka ce ita ce ta ƙasa sai waccan hudama take sama an kira ta hudama saboda kakkarya gaɓoɓi take ga wanda aka jefa cikinta allah shi kare mu ita kuma sakar an ce mata sakar aka ce saboda tsananin zafinta haka ita kuma jahim saboda tsananin huruwa tsananin yawan huruwa zugawa kama ana ƙara zuga ta fiye da kowace wuta ita kuma laza aka ce mata laza saboda tsananin harshenta da yake da ɗagawa allah shi kare mu ita kuma sa'ir aka ce mata sa'ir saboda me saboda ita ma tana da tsananin horuwa da kama wanda aka jefa cikinta ita ko hawuya saboda zurhinta ana fadawa ne a surmuya cikinta allah kiyaye saboda aka wayannan ah, aka ce su ne kofofin da ake nufi da kofofin jahannama laha sab'atu abwab allah ya ce li kulli babin minhum juz'un maqsum kowace kofa daga cikin kofofin jahannama tana da wani yanki na kafirai abin da aka yanka mata domin ba haka kawai ake shiga wutar ba kowace wuta da irin laifin da za a shige ta an fahimta ko wanda laifin shi ya kai shiga can ta kofar jihar na mace zai shiga wanda ya kamata ya shiga ta hudama zai shiga hudama shi yasa za ga wayannan sunaye suna zuwa cikin kur'ani tare da maganar laifuka daban-daban saboda kowa da irin inda zai shiga can ta kasan wadda ta fi kowa bala'i can ne gidan munafikai Allah ya ce innal munafiqina innal munafiqina fi darkil asfali minan nar hmm. walan tajid lahum nashira lalle munafikai suna can rufin kasa na wuta kuma ba za ka samu wanda zai taimake su su fito ba Allah ya kare mu munafikai su ne wayanda suka faɗi imani da baki zuciya bata yadda ba suka yaudari musulmai da annabin Allah ko annabawansa kuma suka nemi wadara tsakaninsu da Allah saboda haka ba su da gaskiya ta imani imanin ƙarya suka yi shi yasa sai zan Allah ya fi fushi da su bisa kowane kafiri Allahumma ina na'udhu bika min azabi jahannam to sai Allah ya ce innal للمتقين في جنات وعيون نعم ادخلوها بسلام آمنين الله يتي إن المتقين dama alkurani haka yake bashirun wa nadhir idan ya faɗi azaba sai kuma ya faɗi aljanna a faɗi wuta a faɗi aljanna saboda dai ana tallata abinda yake wato zai zuwa na sakamako akwai sakamakon muminai akwai sakamako na wayanda suka kafirce suka bi shaidan a nan mun karanto cewa <clears throat> wayanda za su halaka su ne wayanda dama haka Allah ya kadaro musu Allah shi kare mu wayanda kuma za su tsira wayanda shaidan bai iyawa da su su kuma haka Allah ya tsaro musu don haka aka faɗi sakamakon mabiya shaidan ita ce jihar nama mai kofa nawa kofa bakwai to sai kuma Allah zai faɗi sakamakon wayanda suka yaƙi shaidan suka ƙaurace ma hanyar shaidan Allah ya sa cikinsu sai ce innal muttaqin lalle masu taƙawa wayanda suka tsoraci alfasha da shirka suka bi Allah tauhidi babu shirka ibada ba bid'a mu'amala babu cin amana babu rashin gaskiya Allah ya ce fi jannatin suna cikin gonaki wato ba ko guda ɗaya ba gonaki ne na ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadin mu bayinsa wa uyun da kuma mare-mare suna da marmaro na ruwa da na giya da na zuma da na madara kamar yadda alkur'ani yayi bayani uyunun mutafajjiratun bil ma'i was salsabil wal khamr wal asr wato mare-mare ne masu bubbugowa da ruwa da zuma da giya da madara Allah azurta mu da shiga cikinsu Allah zai ce musu udkhuluha bisalam ku shige ta tare da sallama ko tare da aminci ma'ana salimi na al afati kuna masu kubuta daga duk wani aibi ba bakin ciki ba yunwa babu talauci babu rashin lafiya babu tsufa babu mutuwa babu duk wani abu da ke na damuwa ne komi ake so akwai shi wannan shi ne kubuta daga dukkan wani aibi amini na kuma kuna amintacci daga dukkan tsoro da tashin hankali wala ta min ikhraj wala kida'an wala fana babu tsoron karewa abin ake ciki babu kuma tsoron a samu yankewarsa ba a tsoron kuma a kare a mutu kai gida ne na jin daɗi na har abada allah ka azirta mu da ita sai Allah kuma ya ce ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين الله يتي ونزعنا كما منتشري ما في صدورهم abin da ke cikin zukatansu min ghillin na gilli malam bahaushe yana cewa gilli ko akwai gilli cikin zuciyar ne menene gilli wato duk wani damuwa hasada ƙyashi reni jinta sai aka ciccire mai 'yan aljanna kasan nan duniya duk yadda aka kai sai an samu damuwa tsakanin wani da wani ko da ko dukkan suna akan bin allah subhanahu wata'ala ana tafiya tare aƙida guda fahimta guda da'awa guda ma'aikata guda kowa ya da allah kowa na son aljanna amma za a iya samun saɓani ko sai ga wani ya dan taba wani ila wani ya dan rike kudin wani sun makale a hannun shi yana ta jin haushin shi ila kuma ya saki mata wancan ya aura ga al'adan ba sai ga <laughs> ana cikin yan damuwa ko ko kuma an sauke wannan ga wata kujera an dorawa ne kuma ga su dun mumine ne sai haka kila akwai yan damuwa ko kuma sun yi takara wajen zabe wani ya kada wani kuma kila duk ga su ahalin sunna amma duk da haka sai haka. akwai yan damuwa ko da sauran ire-iren wayannan abubuwa to sai haga wannan damuwar tana nan tunda aka same ta tsakanin sahabbanmu da sahabban manzo Allah sallallahu da suka wuce ai ba wanda suka wuce a same ta tsakaninsu to irin wannan yan damuwa da ake rike da ita a zuciya to ba a shiga aljanna da ita idan aka zo aka hau siradi kowa ya tsallake cikinsu to za a zo kamar yadda ya tabbata za a zo ga wata gada tsakanin aljanna da wuta sai a tsayar da sunan wurin zai a ce to kai wane kayi ma wane kaza matsalar nan tsakanin ka da wane kai ne baka da gaskiya to sai a yi musu hukunci a cire ma kowa haƙƙin shi har ya zan ya gamsu da haƙƙin shi daga ke gawa ne an dawo mai da abin shi kuma wannan bai hana kowa ya shiga aljanna sai a ce to ku shiga udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwana sun koma yan uwa kowa na son wani yadda ya kamata ɗari bisa ɗari babu sauran wata matsala tsakaninsu to sannan za a shiga aljanna to jama'a aljanna tsafta gare ta babu duk wata ƙazamta ta zunubi ko ƙyashi ko dauɗa ko matsala duk wani matsala hau babu ta shi yasa hau ba a shiga sai an yi wannan matakin ina iya tuna wata ruwaya lokacin da sayyidina aliyu radiyallahu anhu ya karanta wannan aya wani irin wannan aya wani lokaci sai ce ni da wane ya nuna wani cikin sahabbai muna cikin wani za a yi muna haka insha Allah gashi ma shi ya yi mai albishi da aljanna dan aljanna ne amma duk da haka akwai matsala tsakanin shi da wani ya ce da ni da wane muna cikin wanda za a yi muna haka akwai yan matsala da ke tsakani saboda haka ashe wasu matsaloli suna da sauki za a tahi da su amma ba a shiga da su aljanna ikhwanan suna yan uwan juna la yanzuru ba'dhum haka ne ko ala sururin kai suna akan gadaje jam'i ne na sarir mutaqabilin suna huskanta juna irin gadaje na zama kujera wato gadon mulki kenan an gane ko wannan sarir aka ce na mulki ne wanda za su zo su zauna a tsakaninsu la yanzuru ba'duhum ila kafa ba'd yan aljanna zaman da suke in suka haɗu babu wanda zai zauna bayan wani kamar yanzu ga zaman nan da muka yi gashi an yi layi layi kujeru go amma wani na bayan wani yana kallon ƙeyashi to aljanna ba a irin wannan zaman duk yadda aka haɗu kowa na daidai yana kallon juna ne babu wanda ke kallon ƙeya wani sai dai kowa yana kallon huskar wani wato zama ne na halka haɗaɗɗe saboda yalwar wuri akwai wadataccen wuri don inda haga ana irin layi layi daga wuri ne ya mace <laughs> gidan duniya ba matsatsa ce amma ita aljanna yalwatacciya ce ko ina gidan mutum ɗaya ma ga shi kamar sama da ƙasa gidanka kai kadai gidana ni kadai insha Allah gidan kowanne daga cikin mu Allah ya ba mu saboda haka akwai yalwa in falo ne in hilin hutawa ne in ina ne duk inda za a zauna akwai wadata wuri kowa ba zai kalli kowa ba mutaqabilin sai Allah ya ce لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين لا يمسهم فيها نصب وتوهلا بات شاهي بات شاهوسو باب وهلا الجنة وهلا كوتا تو باب kasan ko wani ci abinci ana wahala ko dai a kawo shi da zahi ya yawa kuma kana ji yunwa ko kuma ya huce ka ji haushi na ce ya aka yi ya huce ko kuma yaji ya yi yawa ko kuma bai ji gishiri ba da sauransu ko kuma aje a ɗibo sai an yi wahala aje a ɗibo ita ma matar ka ba ta da wata hidimar da take maka in banda ta jin daɗi ka da ita masu hidimar suna nan waldanun muhalladu da mala'iku da ke shigowa suna sallama ga 'yan gidan aljanna wannan irin aljanna da babu wahala allah ya taɓa sa annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mala'ika jibrilu ya yi ma'ummuna khadija albishir da irin wannan gidan wata rana allah ya aiko shi zuwa ga annabi sallallahu shi mala'ika jibril da ya zo ya same shi sai ya ce to ga khadija nan za ta zo wurinka da za ta kawo maka wani abinci in ta zo ka ce allah yana gaishe ta yana mata sallama kuma ya ce ka yi mata albishir da wani bibaitin filjanna la sahaba fihi wala nasab wani gida cikin aljanna wanda ba hayaniya ciki babu wahala to wannan shine gida na mu'mine da Allah ya tarda musu la yamassuhum fiha nasabun wata wahala ba ta shahuwarsu. sannan kuma wani ƙarin daɗi wa ma hum minha bi mukhrajin kuma su ba masu fita bane daga cikin wannan aljanna Annan dalili ne akan cewa anna na'imal aljanna da'imun la yazulu wannan yana nuna ni'ima daɗin aljanna da ne bai karewa kamar yadda Allah ya ce ukuluha da'imun wa dhilluha ukuluha da'imun wa dhilluha tilka tilka uqbal ladhina taqaw wa uqbal kafirin abincin aljanna duk kalolin abincin da ke ciki da umamme ne bai karewa amma nan ko gidan gwamna aka yi abinci ko gidan shugaban kasa sai ya kare haka ne ko ba haka ba sai an je kuma an sake wata sanwa kuma sai wani ya zo an ce bai nuna ba ana jiran sai an jima saboda haka gidan duniya jama'a ba gidan shantakewa ba ne duk wata ni'ima ta duniya ka yadda ta tare maka hanyar neman aljanna tilka uqbal ta taqaw waccan ita ce ƙarshen masu taqawa nan ma kaji innal muttaqina aka ce suke da wannan irin ni'imomi da muka karanta wa anna ahlaha fiha baquna kuma yan aljanna masu dawama ne a cikinta ja'alana Allahu ma'a ahliha Allah ka sanya mu tare da masu shiga cikinta to ita aljanna eh, can wajen wuta an faɗi tana da ƙofofi bakwai ita aljanna ba an faɗi a tana da ƙofofi ba shi ita ma tana da ƙofofi ko ko bata da su ita ma aljanna tana da ƙofofi sai dai bai zo cikin alƙur'ani ƙarara ba amma alƙur'ani ma ya faɗi tana da ƙofofi ɗin Allah ya ce wasiƙan lazina ta ƙaurabba wasiƙan اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين هذا محل الشاهد cewa wasiƙar lazina ta ƙaurabahun ilal jannati zumara hatta idza ja'uha sai ce mi wa futihat abwabuha aka buɗe ƙofofinta kenan tana da abuwa kuma ya ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku na shigo mai aljanna ta kowace kofa kenan dai akwai kofofin ba guda ba to a cikin hadisi ya zo da bayanin adadin kofofin hadisin bukhari manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fil jannati ثمانية أبواب وفيها باب يسمى الريان لا يدخلها ولا يدخله zuwa الصائمون hadisi. قرشان حديثي من صلى الله ya ce a cikin aljanna akwai ƙofofi guda takwas kaga manzo Allah ya bayyana mana adadin ƙofofin wannan shine daga cikin abin da yake sa a wuce wayanda ba su yarda da sunna ba sanin qur'ani shi yasa ba su gane ƙur'ani yanzu alkur'ani bai bayyana adadin kofofin aljanna ba kamar yadda ya bayyana kofofin wuta amma ya ce akwai kofofin amma guda nawa ne dan kala kato bai sani ba kun ba zai sani ba amma mu da muke yarda da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fassaran manzon Allah gashi mun samu ko ba haka ba fil jannati thamaniyatu abwab a cikin aljanna akwai kofofi guda takwas alhamdulillah a kofofin aljanna sai hina ina sun fi na wuta yawa ita waccan bakwai amma na aljanna takwas walillahi alhamdu wal minna Allah ya tabbatar da mu a cikin shiga cikin wannan kofa ko kofofi na aljanna to wannan kofofin su ma suna da suna kamar yadda muka ji sunan da aka ambata ga ita jahannama to guda hudu sun tabbata da nassi guda hudu amma hudun an ijtihadi wayanda suka tabbata sun zo cikin wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ayyukan falala yake cewa wato akwai wato ƙofar sallah ya ce man kana min ahalis salati da hala min babis sala wa man kana min babil jihad da hala min babil jihad wa man kana min ahalis sadaka da hala min babis sadaka ومن كان من من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد wannan hadisi ingantacce ne wato duk wanda ya zama shi mutumin sallah ne to ta kofar sallah zai shiga kina an samu kofar me babu salati yace wanda ya kasance shi mutumin wato jihadi ne zai shiga ta kofar jihadi an samu me babul jihad wanda yake kuma mutumin sadaka ne shi ko zai shiga kofar sadaka an samu babu sadaka wanda yake mutumin azumi ne zai shiga kofar azumi an samu kenan babu siya wannan sun zo a cikin hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wa sallam ya za a yi mutum ya zama mutumin sallah sallah shi ta inganta ga farilla da kyau ga nafila da kyau har Allah ya gamsu da cewa wannan ya kai masallaci to ya ya cancanci ya shiga kofar sallah wani kuma shi jihadi na fi karfi wani can wurin sallah fi karfi wani ko wurin jihadi jihadun nafsi ne ko jihadun shaidan ko jihadun eh, ahalin zulmi wal bid'i wal munkarat ko ko a'a jihadul kufari wal munafiki maratibul jihad ga sunan kashi hudu to kowanne ne mutum ya fi karfi to ya zan cikin mujahidai to saboda haka zai shiga ta kofar jihadi wani kuma azumi azumi Allah ya hore mashi yana ƙoƙarin kiyaye haƙoƙin azumin watan ramadana da kyau sannan kuma ga yawan azumin nafila ila litani ne da alhamis ila fararen kwanaki sha uku sha hudu sha biyar ila kuma azumin annabi dawuda ne yau a yi gobe a huta ko kuma irin sittu shawwal bai tsallake shi man samu ramadan sun a sittan min shawwal eh, kada kaman samu dahar wanda duk yayi azumin watan ramadana ya gama ya biyo da wuni shidda na cikin watan shawwal zai zama kamar ya azumin shekara to jama'a ko wannan mutum ya kiyaye in Allah ya taimake shi yana ya shiga cikin ahlus siyam kowace shekara kana ramadan lahiyayye sannan kai sitta shawwal ya zama kamar kai azumin shekara domin shi ramadan gashi an yi shi kwana talatin za a nuka shi goma sannan kuma a zo a yi wayancan guda shidda a nunka sau goma in kalli su wata goma sha biyu kenan saboda haka ya zama azumin shekara to idan Allah ya karbi mutum ya karba ma mutum wannan da ikhlasi in Allah ya ga dama sai ya cikin ahlu siya zai shiga kofar babu siya zai kuma iya shiga babu rayyan domin shi azumi yana da kofa biyu ke ga rayyan ga kuma wannan babu siya mu ɗin kenan to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya azita mu da su to wayanda suka zo ta hanyar jihadi malamai sun yi saɓani wasu suka ce akwai babul hajj kofan hajj shi wannan alhaji ne alhaji alhaji alhaji wanda ila ya kai irin irin na malam bafilla ce yace wuce na ko <laughs> ya yi farilla ya kuma ƙara da nafilolin hajji yana tayi yana tayi har ya zama Allah ya yarda da shi ta wajen aikin hajji sai ba shi kofar hajji to ita babu nasi akan hajji amma malamai sun duba sun ga cewa rukunan musuluncin nan duka na ibada shi kadai ne ba a kawo ba tunda an samu me an samu babu eh, siyam ko an samu babu salati an samu babu sadaka to kaga banda tauhidi akwai sallah ne zakka azumi hajji sallah zakka azumi hajji to an samu sallah an samu zakka an samu azumi to saura mi saura hajji sai suka ce to suna ganin hajji ne hajji ke da kofa nan guda kaga sai su zama biye kenan akwai kuma babul walid babin mahaifi da'a ga uwaye wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwalidu awsadu abwabil janna mahaifi shine matsakaici ga kofa aljanna wato kofa ya da'a ga mahaifi tana cikin kofa matsakaiciya ko mafificiya sai suka ce to wannan akwai alamar akwai kofa da'a ga iyaye kaga sai su zama nawa shida kenan akwai albabul aiman akwai kofar wato hannun dama annabi sallallahu alaihi ya ce wato wayansu mutane za su shiga aljanna ba da hisabi ba za a ce musu shigo ta albabul aiman su shigo ta kofar dama da aka ce to wannan ma yana iya zama suna ne ga wata kofa kofar dama sun zama nawa kenan sun zama bakwai kenan a shida kenan haka ne ko ai eh, bakwai kenan sai ta takwas babu zikiri suka ce suna ganin akwai kofar zikiri saboda daraja da falala da Allah ya ambata da manzon sallallahu alaihi wasallam game da falalar yawan azkar wani kuma shi yawan azkar na Allah ya hore mashi yana da kokari sa ya zama danye ga ambaton Allah subhanahu wataala yayi azkarun muqayyada yayi azkarun mutlaqa zikirorin da aka kayyade su da abu kaza shiga gida ne kwanciya ne tashi ne makewayi ne ko menene cin abinci ne da gamawa da komai yana zikirinsu sannan kuma yana zikirori wato na sahi da yamma sannan kuma yana zikirori wayanda aka sake su kowane lokaci saboda haka yana iya kasancewa har Allah shi yarda da shi ta hanyar zikiri sai ya sashi ta kofar zikiri sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya taba tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci cewa za a kira mutane ta hanyar kofofin ayyukan da suke yi sai ce to me ke matsala ga wanda aka kira su aka kira shi ta kofofin nan duka wani ya cika can ya cika can ya cika can ko ina ya cancanta kuma ai eh, an samu admission kuma ko ina ana iya shiga saboda haka sai manzo Allah ya ce bai da wata matsala zai shige su ya ce kuma kai kana cikin su Allahu akbar zalika fadlullah yu'tihi man yasha walau karihal karihun ko da yan adawa makiya Allah da sahabban da manzansa da sahabbansa ko da ba su so ba sayyidina abubakar shi ya cancanci shiga aljanna ta kofofi daban-daban ba guda ba sannan kofofin nan da muka ji an ce guda takwas kada ka ɗauka kamar irin kofofin gidajenmu ne kofofi ne manya-manya kowace kofa tsakanin firem ɗinta daga farkon kofa zuwa gaba zuwa gaba tahiya ce mai nisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta ta kaman wato tsakanin makka da basara iraki basara gari ne da ke can cikin iraki eh, na mace in binciko kilomita nawa ne na taba duba amma gaskiya shi ya mantar da ni in duba yanzu saboda haka tafiya ce mai nisan gaske a wata ruwaya aka ce kamar ta hiyar shekara arba'in kamar ta hiyar shekara arba'in tsakanin gaba kofa da gaba kofa to in duka nan ma aka ce a shiga kana ganin bata ishe mu ba Allahu a'lam saboda haka kowace kofa tana da girma a cikin kofofin aljanna Allah ka ba mu ikon shiga aljanna sai Allah ya ce anni anal gafurur rahim na'am wa anna azabi عذابي هو العذاب Bayan Allah ya yi bayanin wannan ni'ima da waccan azaba mun ji azabar jahannama da ƙofofinta ko mun ji kuma ni'imar aljanna da ƙofofinta to sai Allah ya ce a ba bayan shi labari umarni ne yake ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na eh, ibadi ka ba bayina labari anni anal gafurur rahim lalle ni ne mai yawan gafara mai yawan jinƙai akhbir ya muhammad ibadi wannan Allah yana ce ma annabi muhammad ka ba bayina labari anni zu rahmatin wa zu azabin alim ni ma abuci rahama nake Allah ya siffantu da wannan siffofi guda nawa guda biyu rahama da azaba wa fil hadithi sahih kuma ya zo cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law ya'lamul mu'min ma inda Allah min al'uquba ma dabi'a bi jannatihi ahad ka inda mumini ya san abin da ke ga Allah ya tada na azaba da ba a samu ko mutum ɗaya ya yi tsammanin samun aljanna ba saboda azabar da Allah ya tanada ta kai azaba Allah ya kare mu ya ce kuma walau ya alamul kafir ma inda Allah minar rahma inda kafiri shi ko ya san abin da ke ga Allah na rahama na ni'ima da tausayi ga bayi ma qanida min jannatihi ahad da ba a samu wani ma kafiri ya yanke kauna ga samun rahama ba saboda haka rahama Allah tana da yawa ga tanan ta ishi kowa sannan kuma yana da azaba mai yawa in ka kalli bangaren azabar shi kaɗai inda ka sai yadda yake sai ka ji tsoron da zaka ji tsoron an ya kai magana tsira in kuma ka kalli bangaren rashi da kuma ta sai ka yi tsammanin akila kowa ma zai samu to amma abun kowa da nashi kowa da kowane bangare da waɗanda Allah ya zaba na shiga cikinta bangaren rahama da bangaren azaba Allah ka sanya mu cikin bangaren rahama wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi wa hakaza yanbaghi lil insan mala yace haka ya kamata ga mutum an yadhakkira nafsahu wa ghayrahu kullum mutum ya rika tunatar da kanshi da waninsa mutum ya rika tunawa da wannan bangare na me na rahama da bangare na mi na azaba ya zama kowanne kana sa su damanka da hagu kana tunanin rahama kana tunanin azaba haka siffar bayan Allah suke innahum kanu يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هكا الله يفدا سورة الأنبياء بايا جيرو بيان النباوة سيتي إنهم للسوا النباوة كانوا يسارعون في الخيرات sun kasance suna ƙoƙari رجي رجي suna sauri wurin aikata ayyukan alheri saboda sun san rahama Allah suna santa sun san azaba Allah suna guje mata wa yad'una na suna kun bauta mana in ji Allah ragaban da da kwaɗayin rahama wa rahaba da tsoron azaba haka ake son mutum ya zama tsakanin tsoron azaba da kwaɗayin rahamar Allah kada mutum ya koma ɓangaren rahama kawai ya kwanta ya ce ai Allah gafurur rahim ne saboda haka kowa ya haraka shi Allah mai gafara da in ya ga dama sai ya yi kaza kamar da na ba ku labarin wancan malami da ake cece kushe da shi wanda ke cewa yana kokarin ya haɗa kan musulmai da kiristoci da ahalar sunna da 'yan bid'a a zo a zauna lahiya wai kowa a daina ma ambata juna a daina suka juna a zo a haɗa kai a zauna lahiya in aka je lahira allah in ya ga dama sai ya kalle mu sai yana da ƙarhin da zai ce duk ya yahe mu da sai a wuce aljanna ka ji fa wannan ya ka gatan gatan ku wato a daina su ka barna amur bil ma'ruf wan nahyi anil munkar shi a wurin shi bai taso ba kenan wallahu a'lam bi maradi shi ya sanin abin da yake nufi amma dai akwai tsoro akwai hadari ga abin da yake ciki ba yana magana ne akan abin da ya faru gare shi na hudu ba shi ba wannan ne na so a ce ai ba wannan lokaci ya kamata a ce an kawar da shi daga wannan wurin ba ya kamata a akan mummuna aƙidan nan ya kamata a ce an kawar da shi ba a kan matsalar siyasa ba Allah ya sauwaƙe to saboda haka wato lallai dole ne a ri kallon ɓangaren rahama da ɓangaren azaba ya ce haka ya kamata mutum ya ya tunatar da kan shi ɓangaren azaba Allah da ɓangaren rahama amma ya ce wa yakunu al-khawfu fi sihhati aghlaba alaihi minhu fil marad wato sadda kake da lahiya ya zama da tsoron na azaba ko kuma kwaɗayin rahamar da tsoron azaba su yi ta tahiya kafaɗa da kafaɗa amma in ka shiga cikin rashin lahiya kana ganin alamar mutuwa to ka ɗan karkata ɓangaren rahama ya zan ya fi ƙarfi an fahimta ko yawa kada mutum ya koma ɓangare guda allah ya sa mu dace nabi ibadi anni anar gafurur rahim na muhammad bin salihu al rahimahullah a cikin tafsirinsa ya ce me bambancin wannan aya da waccan ta suratul eh, eh, ma'ida i'lamu annallaha gafurur annallaha shadidul iqab wa annallaha gafurur rahim in ka karanto mana daga ja'alallahu al zaka jita جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله وأن الله بكل شيء عليم نعم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم الله أكبر ثم سواريونا آية اعلموا كسني أن الله للي الله شديد العقاب ما يسألنا عذاباني me aka fara faɗi a nan azaba wa anna kuma lalle allah gafurur rahim mai gafara ne mai jin kai nan kuma sai ce mi labbi ibadi ka ba bayina labari anni lalle ni anal gafurur rahim ni mai yawan gafara ne mai jin kai wa anna azabi huwa azabul alim kuma azaba ta ita ce azaba mai radadi wato can umarni ne yake ba dukkan mutane dukkan kowa ya sani ilamu ku sani ku san yadda Allah yake shi mai tsananin azaba ne kuma mai tsananin gafara ne nan kuma sai ce annabi ka ba mutane labari wa ni mai yawan gafara ne kuma mai tsananin azaba ne ya ce to me yasa can aka gabatar da azaba nan kuma aka gabatar da gafara ya ce can dokoki aka ambata an yi magana giya da caca da da dokokin aikin hajji da sauransu gashi hajji zai ce ja'alallahu ka'abata ya sanya ka'aba gidan ɗakin Allah mai alhorma a tsare kaza a tsare kaza a tsare kaza tunda an ba da dokoki masu ƙarfi da ake son a kiyaye to sai ya fara gabatar da azaba don ta zan barazana ga wanda bai zai kiyaye ba nan kuma labari ne ake ba mu ga ni'ima da azaba an yi batun jahannama an yi batun aljanna bayan labarin iblis da annabi adam to sai aka biyo da mi da bayanin aka gabatar da rahama ana gama magana aljanna ne sai aka biyo da wannan aya saboda haka bai hidacewa da ita ai a fara da rahama ɗin saboda haka na bi ibadi anni anal gafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim azaba shi ce ita ce azaba duk azaba wani wallahi kamar ba azaba ba ce shine muhimmancin huwa din nan akwai ifadatul hasar ya takaici duk wata musiba tana ga azaban shi shi yasa ya ce wato wala yusiku wasaqahu wala yusiku ma ahad fa yawma idhin la yu'adhibuhu fa yawma idhin la yu'adhibu adhabahu ahad mm. wala yusiku a ahad wannan rana ta kiyama babu mai azaba irin tashi Wa ya sama ya azaba kaga kenan kan babu azaba sai tashi babu kuma rahama sai tashi sannan babu mai dauri irin daure shi tunda shi cikin kayan ɗaurin ma za a jefa mutum Allah ya kare mu daga azabarsa to sai Allah ya ce ونبئهم عن ضيف إبراهيم نعم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون na Allah ya ce wani bi'hum kuma ka ba su labari bayan bayanin siffofin Allah da ya siffantu da su guda biyu din nan na rahama da azaba sai ce a ba da labarin ɗaya daga cikin bayan shi zai zama misali ga ibadullahi al-mukhlasin da Allah ya gaya ma shaidan shi kansa shaidan ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin ya ce zai ɓadda kowa gaba ɗaya in banda bayan shi na kwarai to cikin bayan shi na kwarai su waye na gaba duka cikin mutane kai cikin halittun ma gaba ɗaya ai su ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim to kaga cikin nabi ibadi akwai a magana annabi muhammad ko ba haka ba nan kuma wani bi'uhum an daifi ibrahim sai ga annabi ibrahim saboda haka ya biyo da annabi muhammad sannan annabi ibrahim sai ce wani bi'uhum kuma ka ba su labari an daifi ibrahim wato su mutanen ka sanar da su game da bakin annabi ibrahim ka ba su labari ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam an kissati daifi ibrahim game da labarin bakin annabi ibrahim bakin annabi ibrahim malamai suka ce almala'ika mala'iku ne mala'iku ne suka bakunce shi allazi na basharuhu bil walad suka zo mai da albishir cewa zai samu ɗa wa bi halaki qaumi lot kuma za a halakar da mutanen annabi lot wahum mala'ikun nan kuma aka fito da sunansu aka ce jibrilu wa mika'ilu wa israfil su ne mala'ikun nan manya shugabannin mala'iku guda uku jibrilu da mika'il da israfil su ne shugabannin mala'iku wanda suka zo cikin addu'an nan allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfil fadirar samawati wal ard anta tahkum bayna ibadika fi ma kanu fihi yahtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min alhaqqi bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim tana cikin adiyatul istiftah na bude sallah to wannan su ne shugaban mala'iku mala'ika jibrilu shine shugaban su duka wanda aka wakilta ga sha'anin ruwan sama da wahayi da mika'ilu wanda aka wakilta ga sha'anin karɓar rayuka da sitar da tsiri shuke-shuke gaba ɗaya ministan gona ne da nan israfil shi kuma wanda aka sa shi kula da sha'anin busa kaho na mutuwa da na tashi kuma ya tabbata yana cikin mala'ikun na hamalatul arsh mala'ikun nan guda takwas da ke ɗauki da al'arshi ranar tashin kiyama don haka kowannensu na ɗauki da ayyuka masu matuƙar muhimmanci da alaƙa da bayi na duniya da lahira allah ce ka ba da labarin bakin annabi ibrahim to ya aka yi lokaci ya yi ko to allah kai mu gobe za mu tashi la kisar annabi ibrahim da bakinsa yaya aka kwashe Allah ya samu dace barakallahu li wa lakum walhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh shekali muhammad sani adarawa kwarkwargwarai kenan da alama bin sabdurrahman gashuwa muka saurara cikin awa guda na abin da ya gabata muna fata allah samu fa'idantu a ah, yawa jama'a musulmi kamar da muke ta kara tunatarwa wannan wata na ramadana wanda ke da ayyuka na alkhairi na samun laga a sauraren karatun alkurani na ɗaya daga ciki ayyuka na jin kai kuma na daga ciki na samun ke ta kara tunatar da juna hidimar taimakon marayu jin kai ga marayu wannan muke shi na mantuna cewa daga abin suke bayarwa fa shi ne za a yi hidima abinda da duk za a samar da marayu Allah ya ba da iko amin muna da bayan Allah wanda suka aiko da gudunmuwa a jiya karatu da mun ba da sanar wani bawan Allah daga Abuja Muhammad D. Aliyu Gariya kala kala ya aiko da gudunmuwa kafin dubu hamsin Allahu akbar Allah ya saka mai da alkhairi akwai wata baiwar Allah mamar Zainab daga Roje Sabo ta aiko da gudunmawar kudi naira dubu Allah ya saka da alkhair akwai wani bawan Allah ya ba da gudunmawar kudi dubu daya Allah ya saka da alkhairi akwai wani bawan Allah cikin wa'yan da muke da su masu yi addini hidima zahiri da boye mun saba gabatar da taimakon sana a bayyane amma dai karon ga da da shi ya ce a daifar da haka nan ba san ambata ba amma Allah ya san shi Allah ya biya shi ya mai sakamakon alkhairi Allah ya ƙara albarka insha Allah ya ba da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyar Allahu akbar Allah ya saka da ya bayar ga wannan gidauniya Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi amin daidai wannan gaba kuma za mu za mu kirawo a sakataren sunna Bauchoyo wato ƙungiya ce mai da'awar eh, suna a bangaren zabar mawa ko suna kokari ga da'awa to sakataren su malam usman musa ga yanan ala shiga ta malam to mata mata rango eh, mata zan kai a sakatare a sa cikin addu'a mun ji hatsarin da ya faru a shagali local government jirgin ruwa na dauke da mutane suna da ruwa a damcar jirgin ruwa yana dauke da mutane da yawa kuma jirgin ya kihe akwai kuma wani cikin manyan yan agajinmu shi ma da ya hadarin mota a kano me matsayin shi yawa wanazin sakatare na jihar kano na agaji sakataren tsare-tsare na agaji jihar kano wallahi mutum mai sifa kyakkyawa da kuma nishadi da kuma kokari wurin aikin da'awa da aikin agaji mai rashi sosai allah ya ji kansa ya gafarta mashi sai akwai shi ramma yau aka yi masa haihuwa an samu jariri masha allah barakallahu fi cikin ramadan eh haka sallallahu alaihi wasallam ila ma dan sakwato ne